رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ina fara mana da gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa ta 'yan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ina godiya ga Allah maɗaukakin sarki cikin farin ciki da annashuwa wanda ya nufi mu a wannan safiya mai albarka ta sha takwas ga watan Zulqa'da. Hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda shine daidai da ashirin da shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. A ƙarƙashin wannan taro wanda wannan ƙungiya mai albarka ta shirya wato Muslim Mothers Forum a wannan masallaci da yake cikin a wannan Air Force Base ake ce gurin ko yawwa alhamdulillah ban ɓata ba a alal haƙiƙa kamar yadda malama ta faɗa kuma na san sanarwa duk ta gabata akan cewa matashiyar maganar tamu ita ce kiyaye amanar aure da kuma kamun kai a addinin musulunci lallai an zaɓi maudu'i wanda yake mai matuƙar muhimmanci duba da yanayin yanda rayuwa take ciki yanzu da kuma irin ƙalubalen da ake fuskanta da ya zamanto ruwan dare gama duniya da ake faɗa ba babba ba yaro wanda baka yi tsammani ba sai ka iya samu ya faɗa wata fitina ko wata jarabawa ta irin wannan ɓangare din, saboda matsalolin da ake fuskanta da kuma ƙalubalai masu yawa da suke a cikin rayuwarmu yanzu ci gaba da ake ganin ya sami al'umma da wayewa da ake gani wadda kusan za a iya cewa kamar ci gaban mai haƙon rijiya ko da hausawa ke cewa da wasu abubuwa wanda da suke a rufe yanzu suka fito fili wanda wannan lashirka ya taka rawa mai yawan gaske a cikin al'ummu daban-daban sannan kuma a cikin al'umman musulmi bi sifa amma ma'ana in general ƙalubale ta fuskar tarbiyya ƙalubale ta fuskar zamantakewa ƙalubale ta ɓangarori da dama wanda abu na farko da zan fara mana matashiyar maganar da shi shine mu sani cewa addinin musulunci addini ne wanda yake ya muhimmanta nasaba da kuma duk abin da yake zai alaƙantu da wannan nasaba ɗin ta fiskar tabbatuwarta da tsarkakuwarta da wata ingantacciya tatacciya mai tsarki sannan kuma da ɗaya hannun wadda za ta zo ta gurɓata wannan nasaba ko ta lalata ta ko kuma ta kawo wani abu na shubha ko damuwa lallai addinin musulunci ya ba da kulawa a duka wannan ɓangarori biyu ɗin ta ɓangaren tabbatarwa da kuma ɓangaren ba da kariya domin duk inda aka ce wannan nasaba ana tunanin cewa ta gurɓata ko ta lalace ko kuma akwai shuba a ciki to kai ka san a cikin wannan al'amarin akwai wani abu da yake na rashin nutsuwa na rashin kwanciyar hankali wanda ya samo asali ne daga wani kuskure da aka yi ko kuma wata hanya da aka bi aka kauce akan abin da yake na koyarwa na addinin musulunci addinin musulunci addini ne mai tsari addini ne da kowane abu ya sanya shi a gurbinsa addini ne da yake milladun hakimin habib daga Allah maɗaukakin sarki yake wanda yake ayyukansa suke cike da hikima da sani ba lalibi ake yi ko hasashe ba shi ya halicci ɗan adam daga babu ya samar da shi kuma ya shar'anta masa addini don haka babu wani addini wanda zai dace da ɗan adam ta fuskar addini mutum ya yi ibada da ta fuskar rayuwa da mu'amala kamar addinin musulunci duk abin da aka shar'anta da a cikin addinin musulunci to ya dace ne da ɗabi'a ta ɗan adam duk abin da aka ga Allah ya bada dama a yi shi to akwai hikima a cikin wannan abin duk abin da aka ga Allah ya haramta a ciki to lallai wannan abin akwai cutarwa ya rage mun fahimci wannan cutarwa ko ba mu fahimce ta ba ya rage mun fahimci wannan hikima ko ba mu fahimce ta ba idan aka zo ana magana akan maudu'in da za mu yi magana akan shi to zan iya cewa kamar zan fara da gaba ta biyu ne ba gaba ta farko ba muhimmancin kamun kai a musulunci domin rashinsa ne yake haifar da duk wasu matsaloli da za a yi fargaba ta wannan fanni da haka shi kamun kai a addinin musulunci abu ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci kuma mai matuƙar tsada kuma al'ummu waɗanda suke ba mu ba ina nufin al'ummar da ba musulmai ba suna cikin halin rudani da halin tashin hankali a dalilin rashin samun wannan kyakkyawan zubi wannan kyakkyawar doka na abin da ya shafi kamun kai riƙe mutunci a addinin musulunci abu ne wanda yake kamar yana tattare da tsada da daraja da musulmi yake da ita domin al'irz a yaren larabci kalma ce wadda kamar yadda malamai suke faɗa mutunci a hausancenmu kamar yana gazawa gurin fito da haƙiƙanin abin da ake nufi da irri a cikin addinin musulunci ko kuma a yaren musulunci to shi kuma al'irq shi kuma al'irq kalma ce ko kuma abu ne wanda yake idan an rike darajarsa an rike mutuncinsa ya samu yadda ya kamata to yana tafe da wani abu daɗi wanda shine sharaf daraja da mutunci duk sanda aka samu kare mutunci aka samu kare kai aka samu kimanta kai to zai yi baya wannan dan adam zai samu mutunci da kima da daraja sa'ilin da duk sanda aka samu rashin kamun kai ne zai yi baya rasa waɗannan abubuwa na kima da daraja da duk wani dan adam yake yi da haka a matsayinka na cikakken dan adam musulmi a matsayinki na cikakkiyar musulma ki sani cewa ba ki samun kima da daraja da mutunci har sai kin biyo tsarin mai kare kima da darajar da nasara za ki samu shi Bi yiwuwa ba ka ba hanyar samun abu ba ka ce kana so ka same shi shi yasa kullum in na samu dama na kan gaya wa mata wallahi a matsayinmu na musulmai mu ji izza mu ji farin ciki mu ji cewa mu masu daraja ne a cikin addinin musulunci kuma babu wani addini wanda ya mana gatan da addinin musulunci mana babu wani tsari ko wata doka da za ta ba mu da addinin musulunci ya ba mu addini ya mana komai zaman mu ba za mu ɗauko matashiya mu ce mata a wasu addinai ne ake ganin su ba ba za mu ɗauko tsari mu ce a'a za mu buga misalai na mata kafin zuwan addinin musulunci ba amma na san abu ne da ba zai buya ga ɗaiɗaikun ba kuma zan kauce mishi a yanzu a nan gurin ba don ba ma bukata shiga sai dan na sha yin maganganu irin haka a wasu guraren daban fi cewa addinin musulunci ya zo ya samu mace a matsayin da ake ɗaukanta al'ummar larabawa ko ce jahiliya gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin ba kowan kowa ba a matsayin yau ko mutuwa akai ba za ka ci gado ba magana ake ta ita ma a bar a gaje ta ce ta shiga cikin dukiya a matsayin yanda aka ga dama haka ake yi da ita Na yi ka an sauran addinai wanda suke ɗaukan mace wasu ma ba su ɗauke ta a matsayin mutum ba wasu ma ba su ɗauke ta a koyon face shirri duk sanda ta matso to umci ce wasu ba za su mu'amalance ta da mutuntawa da girma ba addinin musulunci ya zo yi mata wannan wannan kima da daraja da addini ya baki da tsada da addini ya sanya kike shi sa sai ya samar da wasu hanyoyi waɗanda suke za su kare ki ta gefe ta dama da hagu ta sama da ƙasa da cewa kada a taɓa mutuncin ki kada a ci mutunci shi sa sai addini ya miki gata bai baki ki zaman to kina tsaye ba ki da madogara a rayuwa ba saboda barin ki babu madogarar da za ki samu abin biyan bukatar rayuwar ki yana barazana da tabbatuwar mutunci in kika taso kina ƙarƙashin inuwar mahaifi in babu mahaifi akwai mafafinsa wanda Allah ya dora ma wa hakkin ya kula da ke sai dai in bai yi ba sai mu ce ya ki sauke haƙƙi amma ba addini bane da yake in kika yi aure kina karkashin miji da ki, da ki, da tufatar ke da bukatun rayuwar ki yana wasa idan yau a ce babu miji za ki kuma komawa ne wancan kulawa ta farko mace har tana kai matakin da ɗan da ta haife ta za ta taso ya zama ya taso ta zama tana jingine a jikinsa ashe addini ya sanya wani bodyguard a cikin rayuwarki da dole ya baki kariya saboda tsare mutuncin ki addinin musulunci ya baki kariya ta fuskar cewa ki zamanto duk sanda zaki fita daga gidanki to kina cikin wata shiga wadda take nuna cewa ke mai tsada ce ke mai gargaci shi yasa sai aka farlanta miki hijabi da ɗan hijabi bai taɓa zamantowa wasu kunawa ga mace ba da ɗan hijabi bai taɓa zamantowa cutarwa ko takurawa ga mace illa dai wata aba ce wadda take mai tsada ake lallaɓa ta ake alkinta ta ba a batta ta zamanto mai arha ba da wanda ya kai da wanda bai kai ba kowa ya sa kwayar idon shi a kanta me nufin ya cutar da ita ya samu hanya Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin Alƙur'ani mai girma da yake yi wa manzansa umarni da cewa ya yi ma wa matayensa da ‘ya'yayensa da matan muminai umarni da su sanya mai hijabi sai ce zalika adna an yurafna fala yuzain wannan shi yafi bayuwa da ba za a san su ba ba za a gane su ba ba za a san sassan jikin su ba za a san jirin halitta so ba lantana wanda yake da niyyar cutarwa ya cutar da su ashe hijabi ya zo ne dan ya yi don ya kare mutunci ya kare darajar addinin musulunci ya baki kariya ta fiskar cewa ko da a ce wani dalili ya bani zaki zauna da wani zaki yi magana da shi to ba a yadda daga ke sai shi ake bantaccen wuri ba saboda kada ya keta miki mutuncin ki da alfarmaki kada ya yi miki abin da zai iya kawo miki jin naƙasu da ƙasƙanci a cikin zuci sai aka haramta cewa a keɓance da ke a yi magana da ke ba tare da akwai bodyguard ɗinki ma'ana ba tare da akwai muharramin ki kuma aka faɗa miki illar hakan dan ki da cikin hayyacin ki ki gane cewa duk waɗannan abubuwan ba wai an sa miki bane ba dan ba a yarda da ke ba ko dan ke ki kai ba ko dan kin gaza a'a an sa miki ne saboda a tsare mutuncin ki da kimanki shi yasa mazala sallallahu alaihi wasallama da ya tashi ya faɗa ya ce idan mace da namiji suka kebance a wani guri to waye da shi shedan ne wannan in ya gifta duk abin da in ya faru zai faru to ki sani cewa ɗacin wannan abun da illar wannan abun ta fi nauyaya a ɓangaren ki a matsayin ki na mace sama da ɓangaren namiji ba wai girman laifi ba laifi da mace da namiji kowa idan yayi laifi yana da laifinsa kowa idan yayi alkhairi yana da alkhairinsa amma illa ta fuskar abin yayi tasiri yayi fata-fata da tunaninki yi fata-fata da mustaqbal ɗinki future ɗinki kallon da za a dinga miki ƙima ki da darajar ki to ya fi a ɓangaren mace sama da ɓangaren namiji kuma wannan abu ne da duk mun san shi yanzu duk abin da zai faru irin wannan in ya faru illarsa takan zamantowa da aibu da abu kushe da nuni ta fi yawa a ɓangaren mace sama da ɓangaren namiji ya haka sai aka baki wannan kariya idan ba a so ki faɗa cikin wannan halaka addinin musulunci bai baki dama idan tafiya ta kama ki ɗauki kafa ki tafi tafiya mai nisa da za ki je ki balaguro ba ba tare da muharramin ki a tare da ki saboda a baki kariya wani abu da zai iya bijiro miki zai iya bijirowa wanda ya fi kallon ki domin ke mai rauni a ɗabi'atan su kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka darajar su kan mu saboda abin da Allah ya ba su na ƙarfin hali na juriya na jarumta na ɗaukan ƙalubalai na rayuwa da matsaloli da za su iya tunkara mace ba za ta zama to kamar namiji ko laisa zakaru kal unsa namiji da dai bai taɓa zama to wa dan mace da haka sai aka sanya wannan kariya da shi yan uwa masu albarka idan muna kwatanta irin matakan da addini ya bi ta fiskar a kare mutuncin mace a kare kimar mace a lallaba darajar ta abi da ita sannu sannu lallai za mu fahimci addinin musulunci ya gama samar miki da duk wasu madafu wanda idan kika yi da su to lallai za ki amsa sunan ki mace mai daraja mace mai tsada ba mace mai arha mace yar gata wadda wallahi ko ka fara ba zan yi ba idan na ce da dama daga cikin mata waɗanda suke ba musulmai ba suna kallon mu suna rifkar yanayin da muke ma'ana suna kwaɗayin ina ma su ne suka samu wannan gata ina ma su ne waɗanda suka samu wannan kima da daraja ɗin a cikin addinin musulunci ba don komai ba saboda rayuwarsu cike take da ƙalubalai da ruɗani rayuwarsu cike take da rashin sanin madaba kun ga duk wannan da za ku suna yi a ba wa mata 'yanci, a yi kaza a yi kaza wallahi akwai matakin da idan sun kai duk wannan masu ihun rajin kare haƙƙin mata da kaza da kaza ba ina magana na nan ba 'yan dako 'yan kwangila su asalin masu abin masu aƙida da daman su zaki sha karantawa turawan ne yamma sun kai wani shekarun geji matan kuma sun dawo suna takaici da dana sanin sun rayuwar su a wani ban fiye rike sunayensu da abubuwansu ba amma ina jin ko watan da ya gabata akwai zaman da muka yi wanda na karanta maganganu ya kai biyar zuwa shida na waɗanda sun yi sunayensu ya yi ƙaurin suna wurin a matsayinsu wani na mata masu kare 'yancin mata cikinsu akwai wata tsohuwa ce wadda ta kai shekaru sittin da wani abu ta ce ina nadamar yadda na ƙarar da rayuwata ban yi ta a ƙarƙashin namiji wanda yake zamanto shi ne abokin tarayya ta ko abokin aure na guda ɗaya ba ballantana in samu ƴaƴan da yanzu da rago ya fara zo ba su samu ba. ashe ke in kika kalli yadda shari'ar musulunci ta kewaye ki da wa'annan dokoki da ƙa'idoji wallahi ba wai wani abu bane wani komai face na an alkinta taki an mutunta ki wannan gata da aka miki na cewa ana so komi a miki a sauke miki ci da sha da kaza shi suke miki gashi sai su suke ke ma ki fito ki nema yadda namiji zai nema saboda ki rage wa maza nauyi shikenan su su nemi nasu su yi ke ma ki nemi naki ki shi yasa kullum nake sukar irin wannan tunanin da ake yi wa mutanen mu yanzu kamfen ɗin shi ba laifi ne ba mace dan ta yi sana'a mu dama ai muna da kakanninmu iyayenmu ne waɗanda suke akan sana'a da na Khadija ta isa da nuna mana misali na cewa mace ta yi sana'a ta noma amma da ɗai ba mu taɓa ce a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce mace ta zo ta yi sana'a saboda ta ɗauki nauyin kanta ta nema ne ta ne Allah ya ba ta damar da za ta kosar da kanta bukatar ɗan adam ta tare ke ganin cewa tana so ta ga ta mallaka tana so ta ga ita ma tana da wani abu na kawar duniya cikin abin da Allah madaukakin sarki ya soya ya sanya ƙaunar shi a cikin zuciyar ɗan adam amma da ɗai ba a taɓa hakaito mana cewa matan sahabbai ko matan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ko matan magabata na kwai sun ce bari mu zo mu sana'a bane don mu tsaya da kafa wannan tunanin da aka saka mana shi yake wahalshe mu mu kuma yake wahalsar da mazan su ma domin in ke kin ɗauka cewa za ki nemi naki ki tsaya da ƙafafunki ta kowace hanya ta kaza ta kaza ta kaza ko kina yi wa kanki idan kina sa yau muƙaddara a ce zani kike sakawa na dubu ɗari kaza mijinki kuma zai yi miki zani wanda yake na Allah mu ce ko bai fi dubu ashirin ko dubu talatin ba wallahi wanda ya miko miki din sai ya bi miki farin ciki a cikin zuciya saboda kin san abu ne wanda kika cancance shi kuma addini ya baki haƙƙinsa wannan wanda zaki wa wani ko kin sa kin ga yayi kyau ko kin sa kin ji me ɗanɗanon wancan ban yake saboda haka Allah madaukakin sarki ya tsara kamar yadda su ma a ɓangaren maza wanda duk suka rasa wannan abun to suna rasa wani abu na qiwama ma'ana wani abu na jagoranci na ɗaukar ragamar iyali na jin iko da za su yi a cikin gidajensu da ba kamar da kudin sarki da ya su qiwama ya ce mana al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya riga da ya bibita su akan su ne jagorori to wannan fifiko shi ne na farko kuma shi ne dalilin su ya samar da wannan na biyu Allah ya sanya cewa su ɗauki ragamar su ɗauki nauyin mu su ciyar da mu su shayar da mu su kula da mu da wannan ne zai samu cikakken iko a cikin gidan da su shi yasa duk namijin da baya sauke nauyin iyalinsa a gidan shi zaki gan shi ba kowa kowa ba in ya faɗa sai an ga dama ake bi saboda ya san yadda abin da yake tabbatar mai da shi duka bangare biyun kowa yana illata duk sanda aka samu kai a cikin irin wannan abinda dai nake so in ce mana a wannan gabar shine lallai mu sani cewa duk wani mataki da addinin musulunci ya ɗauka ko ya sa ko wata doka da ya ta na mace musulma to alal haƙiƙa an tanadi wannan dokar ne ko an samar da wannan dokan ne saboda ta kare mutuncinki da kimaki da ki a matsayin ita mace musulma wadda take mai tsada ba mai arha ba a matsayin gidan mace musulma wadda kike da kima da daraja ba wadda kike a yashe babu wanda ya damu da ko wata ko haka saka mu dawo kan asalin maudu'in na cewa muhimmancin kamun kai a musulunci kamar yadda na faɗa addinin musulunci ya yi duk mai ruwa ta ɓangarori daban-daban domin ya ba ma kamun kai da muke daraja ta mutunci ta ɗan adam a matsayinsa na cikakken ɗan adam musulmi domin ya zama zamanto wannan suna nasa wannan kambe nasa wannan sifa tasa ya amsa ta nasa in aka ce wa mutum ga abu an aje masa kada ka ci wannan kuma kana kallo kuma ranka yana so kuma ba a baka option ba ba kuma a baka wasu hanyoyi da zaka bi domin kaucewa wannan to ta iya yiwuwa wannan abun zai zamanto akwai rashin adalci a gare ka domin an aje maka abin da zuciyarka za ta iya kwaɗaituwa zuwa gare shi ɗabi'arka kuma tana son wannan abu kuma kai ba a baka wasu dabaru wanda za ka kare kanka daga kwaɗaituwa ko faɗawa wannan abu da aka ce ka ba ba kuma a baka makwafin wannan abu ba idan za ka saka amma da yake shari'ar Allah madaukakin sarki cike take da hikima cike take da adalci ta dukkan biskoki sai Allah madaukakin sarki ya tanada duk wasu hanyoyi da za a ce yau waɗannan hanyoyi ne in an bi su to ana sa ran cewa dan adam wannan musulmi zai zama to mai cikakken kamun kai da rike darajarsa da mutuncinsa a matsayinsa na dan adam domin Allah madaukakin sarki ya sanya sifar kamun kai da tsare mutunci a matsayin sifa ta da muminai suke da Allah ya mana a cikin suratul nur qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un a cikin waɗannan sifofi Allah ya ce walladhina hum li furujihim hafizun mu'minai na gaskiya su ne dai waɗanda suke masu kare fardin su kare al'auran su wanda ba sa hanke wa abin Allah ya sarki bai halatta musu da haka wannan hanyoyi su ne hanyoyin da idan muka bi su za mu zama mun amsa sunan lallai waɗannan muminai ne na gaskiya kuma waɗanda suke sun kare mutuncin kansu kuma sun san kiman kansu abu na farko da Allah madaukakin sarki ya sanya mana a matsayin mu na musulmai shine haramta mana shi karan kanshi abin da yake jagora ne a fuskar abin da ya shafi rashin kamun kai a gurin ɗan adam Allah madaukakin sarki sai ya haramta zina mai kaushi akan Allah Maɗaukakin Sarki ya gama tanadar mana da hukuncin da duk mai hankali wanda ya san kansa to ya kamata ya tsorata da haikewa wannan abin da Allah Maɗaukakin Sarki ya yi, haka wannan kaɗai ya ishe mu wata madogara ko wata wajen gida da za ta sa mu kame kanmu mu riƙe mutuncin kanmu mu tsaya akan abin da yake Allah Maɗaukakin Sarki ya halitta mana ta wannan fuska. Ɓangare na biyu ba a ce haramcin zalla kamar yadda ne mana matashi ya tasu da cewa shari'ar Allah cike take da hikima cike take da adalci ba a kawai zallan haramta mana ba wannan kusan da aka ce kar mu idan haka ne kuma Allah madaukakin sarki ya sanya mana wasu hukunce hukunce wasu abubuwa wanda idan an bi su za su ba ma wa mutum kariya gurin kada ya je ya fada cikin wannan ta wata fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya kwaɗayi zuwa ga cewa a yawo aure shi an hana ka haramun sai aka fitar maka da tsabtataccen option aka baka a cikin alqur'ani mu fara da shi kafin maganar hadisi Allah madaukakin sarki ya ce fanki kuma qaba lakum minan nisa'i مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم wannan aya ta fito da damar da Allah madaukakin sarki ya bayar karara da kiran da aka yi na cewa ne su ƙaura daga mata ne, uku ko gudu. Allah madaukakin sarki ya ce idan ba za ku iya halarci ba kuna tsoron cewa kai in na haɗa sama da ɗayan nan ba zan yi wani halarci ba Allah ce wahida to ku auri guda ɗaya au ma halatta imanin ko abin da damar ku na mallaka ma'ana na daga baya wannan a nan sai malamai suke cewa a wannan ayar ta nuna cewa Allah sarki ya yi kira irin kira na an ba da dama an kwaɗaitar ba kira na wajibci na cewa duk wanda yake jin cewa yana buƙatar aure to ya aure domin wannan shine zai tsare masa mutuncinsa zai tsare masa kimarsa shi yasa Imam Bukhari da ya tashi a ƙarƙashin wannan aya da ya tashi yin babin sai ya ce الترغيب في النكاح باب في الترغيب في النكاح da zai yi magana akan kwaɗaitarwa ya zuwa shi Allah ya hana mu kazantacciyar hanya mai cike da muni sai aka halatta mana tsaftatacciyar hanya wanda take mai cike da tsafta da mutunci da daraja Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce wa sahabbansa ya mashar shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj ya ku taron matasa wanda zai iya ɗaukan nauyin ragamar iyali wanda zai iya sauke haƙƙoƙin da Allah madaukakin sarki ya dora masa haƙƙoƙin da Allah madaukakin sarki ya dora masa akan sana abin da ya shafi rufin mace to yayi aure in zalla ya tsaya a haka ya bada jumla mufida ya bada umarni mai kyawu ya ba da magana wadda take duk mai hankali ya san me take nufi kuma ta isar da saƙon amma saboda cikar hikima ta saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya maka menene fa'idar hakan ya ce fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj domin yin aure din aghaddu lil-basar ya fi bayuwa zuwa ga ya rufe mawa mutum leke-leke da hange-hangen abin da bai halatta a gare shi ba wa ahsanul fan sannan kuma ya bi bayuwa ya sa mutum ya zamanto ya kare mutuncinsa da kimarsa ya kiyaye al'aurarsa bai aikata abin da Allah madaukakin sarki ya haramta shi ko kuma idan ba ka da wancan istita'a sai ya ce man lam yastati aw man lam yastati fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wijal wanda bai samu damar haka ba al'amura sun kakare ba yadda za a iya ɗaukar nauyin iyali wasallam sai ba da tarbiyya waƙi na cewa ga abin da za ka yi ka samu kariya shi ne mutum ya kasance yana yawaita yin azumi da haka a nan za mu fahimci yadda zalla sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar ya yi kira zuwa ga cewa ya yi aure kenan ashe an hana ka waccan hanya kuma an buɗa maka hanya wadda take ingantacciya wanda idan ka bi ta to ana sa ran cewa za a samu abin da ya kamata kuma wannan ita ce tsab tabbatacciyar hanya guda ɗaya tilo da ta rage mana a rayuwar mu kai domin ma hanyoyi ne guda biyu ko ne ma malakat imanukum ko kuma me abin da kuka aura to yanzu kan bayi magana su ta kare yanzu magana ake yi ta aure a matsayin hanya guda ɗaya tilo da ta rage ma wannan al'umma da aka tanadar musu ita domin ya zama tuta ba su kariya wurin abin da ya shafi rike mutuncinsu da sanin darajar kansu bayan an yi maka umarni ko an baka dama ko an halatta maka kai aure a bangaren maza an ce bi biyu ba tsaya da al'amarin haka ba duka dai don ka kare daga wancan mummunan abin da ba a so ka faɗa na rashin sanin darajar kanka ko kare mutuncin sai shari'a ta ƙare maka wani faɗaitarwa wanda zai sa ka ƙara riƙe aurenka da muhimmanci da daraja shine aka ƙara faɗaitar da kai akan ka yi aure kuma ka hayayyafa domin duk inda hayayyafa take to lallai tana biyo bayan wani al'amari ne wanda Allah madaukakin sarki ya An da jinsin ɗan adam akan wannan ce hanya da za a samu wannan hayayyafa sannan kuma ita hanyar aure ita ce tsarkakakkiyar hanya ta samun wannan tsaftataccen nasal ɗin wannan tsatso ɗin wanda yake mai cike da tsafta da daraja da haka manzala sallallahu alaihi wasallam sai ce tazawwajul wadud al walud fa inni mukasirun bikum yawm qiyamah ku auri mata waɗanda suke alwalud masu haihuwa alwalud waɗanda suke masu nuna soyayya da mazajensu domin ni ranar gobe kiyama mu kasirun bikum al'umma zan yi kamar tsere da al'umma sauran al'ummu gurin ku yawan ku da albarkar da take ciki a nan gurin duk mai hankali kuma wanda ya fahimci shi na addini wajen hali in ya tsaya ya kalli wannan zai abubuwan da suke cikinsa ba kaɗan bane ba abubuwa ne masu yawa na farko ta zawwaju ana an ƙara umarni da aibi da dai a aure din nan saboda a riƙe mutuncin na biyu alwalu cewa da a samu ‘ya'ya ɗan adam ɗabi'arsa yana so ya samu ‘ya'ya Allah mutum sarki ya gaya mana almalu wal banuna zinatul hayatin duniya da ɗa da dukiya su ne kawa rayuwar duniya kuma duk wanda Allah ya azurta shi da ɗaya bai samu ba sai yana cikin kwaɗaituwa zuwa ga ya samu wannan ɗayan wanda ya samu ‘ya'ya babu dukiya a fargaba yake ya zai iya ɗauki nauyin wannan ‘ya'yan ya zai iya ci da su ya zai iya sauke su. wanda ya samu dukiya babu ‘ya'ya din yake ga kuɗi ya kai kuɗi ga dukiya ta kai dukiya babu ‘ya'yan da za a yi wa majinta a kula da su da haka Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam akan wannan zayyana linnasi hubbu shawati من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والسبط والأنعام والحرث. نبيات شي كذا هذا. وسيء مثلا صلى الله عليه وسلم يتبتر مكة ون النبيئة تدعم أدم تكا تاكا. أما بابا تقوى شهنيا ذاك سامي تبسبوا لتكيا يمتنش النسبة سي أكا شيمي تزوجوا الولود الولود والدزات حيث don haka kenan ka auri matan da ake sa ran cewa za su hayayyafa a ciki akwai fa'ida ka kare kanka daga fadawa wancan mummunar hanya sannan kuma ka samu tsaftatacciyar nasara sannan kuma alwadud waɗanda suke masu nuna soyayya ga mazajensu ashe rayuwar aure ba so ake a zo a yi ta a daskara a bushe ba so ake a zo a yi rayuwa cikin farin ciki cikin tarairayar juna cikin nuna wa juna ƙauna da soyayya wannan shine asali a addini Ya ka muka lura waɗannan kalmomi da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi gamammun kalmomi wallahi wannan hadisin kadai ya isa matashi da za a zauna a yi fashin bakin abubuwa da dama na rayuwarmu a cikin gidajen auren mu don haka mu gane ba wai zallan auren ba an kuma kuɗaitar da kai da kai auren ka hayayyafa kenan aure a matsayinsa na wata hanya wadda za ka kosar da ɗan adam wancan bukata da wancan ado da ƙawa da yake so ya samu akan abin da ya shafi cikar rayuwarsa da kamalar rayuwarsa na cewa ya daina haka kun ga wannan ita ma wata fuska ce ta kare mai mutunci da daraja ta dama abu na uku wanda zai ƙara tabbatar mana wannan abu shi ne jan kunne da manzon sallallahu alaihi wasallam ya yi na abin da ya shafi waɗanda za su ƙyamaci ko suke ƙyamatar aure Allah sallallahu alaihi wasallam bai nuna kyamatar aure a matsayin wata ɗabi'a ce wai ta cikar ɗan adam ba wani irin mutanen nan da irin mu ahadin lahi ne mu na Allah duniya bata dame mu ba kyamar aure ba ne cikin wannan Balma akan sanya ko akan kirga wannan a matsayin wani al'amari ne wanda yake a karkace ɗabi'a ce ta al'umma ko ta manyan malamai na nasara waɗanda za a ce to kawai wannan ta kyamaci aure ko ba ta aure su ne irin mata yadda za ku gani suna da su a coci su sun sadaukar da kansu kawai bauta ce a gaban su ba babu wannan a addinin musulunci saboda Allah ne halicce ka ya fi ka sanin kan ka shi sa ya don maka da wannan hanya idan ka ce kana tunanin wai za ka samu wani nutsuwa da amince a hanyar da ba ta ta wallahi ba za ka samu wata rana hadisi ya inganta an zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik cewa wasu mutane ko wasu ayari na mutane su su sun zo wurin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo sai suke tambaya akan ibadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana a cikin gida ya yake gudanar da ibadar sai aka gaya musu sai Anas bin Malik ya ce falamma ukhbiru ka annahum taqalluha lokacin da aka ba su labarin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ibada sai kamar suka dan karanta abin a su. a tunaninsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne godiya shi ya kowa tsoron Allah to sun ɗauka za su ji yayi irin ibadan nan ta wuce gona da iri irin ibadan nan ta mutum sai yayi wurjan jan ka shirban bayi da wani sukuni a rayuwarsa a tunaninsu wannan ne cikar tsoron da suka tambaya sai suka ce wa aina nahnu min annabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma kaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara sai suka ce to yake maza Allah ne mu kan ina mu ina shi shi da an gafarta mishi abin da yake ya gabata na daga kurakuransa in ma ya yi da abin da zai zo nan gaba idan ma zai yi to mu kuma na mu za mu da dama ibadan mu tashi ma'ana ko ya yi kaɗan shi babu laifi ko kuma masu laifi ne wanda muke nema da haka dole mu zo mu dai sai ɗaya daga cikinsu sai ya ce ama ana fa inni usalli bayna abadi ɗaya cikin sunan sai ce ni dai kam na ɗauki alƙawarin kullum sai na dinga sallatin dare ga baki daya saboda yana ganin da wannan ne zai more ko zai yi abin da ya kamata wa qala akharu ana asumu ad-dahra wa la afṭir yace shi kuma ɗayan ni kan azumi zan dinga yi titir jiddidin abadan kullun zan zamanto cikin azumi ba zan sha ruwa ba ma'ana ba zan ajiye azumi ba wa qala akhar sai ɗayan yace ana a'tazilu sa'a fala atazawwaju abadan ni kuma abin da zan yi na alheri da zan yi in riƙe kaina in san cewa na yi abin da zan ina ganin na yi bautar Allah yadda ya kamata ya ce to ni kuma shi ne zan yi cewa. ba ni ba mace a rayuwa rayuwata kawai ibada ce shi ne abin da kamar kwatankwacin da muka ce na wasu daga cikin kiristoci da suke ake ce musu ake cewa abin rahaniya ɗaya sai ya ce faja a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya bi aiki sai ga shi ya zo yan halitta sallallahu alaihi wasallam sai zo gare su sai ya ce da su antumul ladina kuntum kaza wa kaza ku din nan ku ne kuka ce kaza kuka ce kaza ma'ana an ba shi labarin abin da suka furta sai ya ce amma wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu ni din nan wallahi na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye dokokin Allah akwai musu a wannan babu musu a wannan sun san manzo Allah ya fi tsoron Allah kuma ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa kiyaye dokokin Allah sai ce lakin ni asumu wa afal ina yin azumi kuma ina shan ruwa wa usalli wa arfa kuma ina yin sallah kuma wata rana ina zama in huta sai ce wa atazawwaju nisa kuma sannan ina auren mata faman raghiba an sunnati falaysa minni wanda ya guje wa sunnata ya kyamaci sunnata to baya tare da ashe kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya ja kunnen su da mu ba gidi akan me a kyamaci aure baya daga cikin abin da yake ya dace al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alaihi yake cewa fa laysa min dinna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa idan har ya zamanto mutum ya ƙi yin auren ne ba tare da inkarinsa ba ba tare da jin cewa a'a wannan ba wata hanya ba ce da za ta amfanar ba tare da kaza ba sai ce to falaisa minni ai yana nufin falaisa ala tariqati ala sunnati wannan bai yi abin da yake sunna ba bane ma'ana manzo ya kyamaci wannan ya amma idan ya zamanto mutum ya kyamaci aure ne fitir da jin cewa wannan aure ma babu wani abu na amfani a cikin sa ko bai ma halatta ba ko kaza ko kaza sai ce to fa laysa minni tana nufin ya kauce daga kan addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan zai iya bayuwa zuwa ga kenan mutum ya samu kanshi a cikin kafirci da haka ku duba ku ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawata wannan hanya ya kawata wannan sunna tashi ne matukar daraja domin ya zama tuni duk dai an ba da kariya da wancan mutunci da kima da ɗan adam yake da ita domin ga hanya da aka yarda kuma aka tabbatar da cewa za ka kare darajarka a cikin wannan hanya ba wannan kaɗai ba hanyoyi da shari'ar musulunci ta sanya domin a ba da wannan kariya ga wannan wala ta fara kada ku kusanci wannan shi sa abu na farko ba a ba da dama mutum ya zama to idan zai shiga gidajen mutane ba kawai ya faɗa musu sakaka kawai dan kana tunanin wannan gidan ka san ne gidan ko matar gidan ko yan gidan ko kana da alaka da gidan kawai aka ce ka fara sai aka kiyaye maka alfarma wannan lokuta saboda dai ana so ka samu ƴancinka da tsare mutuncinka da kare cikin hanyoyin dai addini duk dan albarka baka damar da zaka samu wannan cikakken da kake da shi shine sai aka hana wani yayi yi maka leƙe a cikin gidanka ya haike wa abin da yake personality ka nan ma'ana wannan ka ne mutuncinka ne daraja. ba ba wani dama kawai saboda windan gidan shi yana sama da kai sai ya yi ya dinga hanyar cikin gidanka ba ba wani dama saboda kawai shi yana da gidan sama zai yi aiki a sama gidansa ya hau haka kullum shi kenan zai aiki a sama ba zai sanar da kai bare iyalinka su kauce su kawwale kawai sai ya hau sai ya dinga lejensa kun ga irin wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man tala'a fi baiti qawmi bi ghairi ithmin faqad halla lahum an yaqfa'u 'aynahu hadisi ne ingantacce da Imam muslim ya fitar da shi manzala ya ce duk wanda ya yi leƙe a gidan mutane ba tare da izinin su ba ya ce to ya halatta a gare su da za su iya yin abin da watakila ko in sun yi mushi na duka ko na jefar wani abu da shi a fuska shi wanda zai iya bayuwa da zuwa ga shi da hantu suna da damar da su kuma ku ga girman wannan abu cutarwa da wani a addinin musulunci ba karamin abu ba ne domin ya yakfa'u ainihu cewa idanunsa guda biyu ko guda ɗaya ya zama to an dake shi ko an jefe shi da wani abu da idan nan zai iya samun matsala ko zai iya samun lahani ko a zaune gari ban zami haka ya faru me zai yi yana da haƙƙin da zai je ya kai ka ƙara kotu kuma a yi maka abin da kai mishi ruwan shi ne ya kai maka ruwan shi ne ce na su a gidan amma saboda alfarmar iyalin da alfarmar mutuncinka da lalata sai aka hana shi ya yi wannan saboda kada ya yi abin da zai keta maka mutunci. idan watakila ya ko cikin gidan gidanka da sa ƙwalli ya kai kan matarka kana cikin gida watakila ba dan kwali watakila ta sa ƙananan kaya watakila ta yi ado ta yi kwalliya tana ta kai kawo wata sani wani abu ya ɗarsa a zuciyarsa na shedanci da shedan zai gawata mishi mai kake tunanin zai iya faruwa shi kenan shedan ya fara yawo da tunaninsa da bashi dabarun da zai yi ya ya ta mutunci da kafar makiya na wannan kofar shari'a ta nasu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ji hakunni ya yi gargadi akan alhamu dan uwan miji khususan shi aka ware shi Zalla ya ce alhamul maut Zalla yana yi wa maza ne hani da cewa kada ku dinga haɗawa zuwa ga gidajen sashen mai sashen tare da kasance ba tare da ana tare da mai ba tare da akwai tadabi wafi ma'ana wasu abubuwa da zan aruka a matsayin kariya ko rigakafi ya kuma dukula da nisa dan an manta hadisin manzala ce a hirdin ku da fadawa zuwa ga gurin mata suna keɓance a cikin gidajen su a hirdin sai wani ya ce ya rasu da me kake gani akan dan uwan miji domin ta iya uwa gidan wansa ne yana da ɗaki a kofar gida ko zai shigo ya karɓi abinci ko kaza ko kaza sai manzo Allah ya ce kamar a Hausa ta ce ka wani ai halaka ko abu kaza aka yi shi an halaka kenan shi ɗan uwan miji malamai suka ce saboda abin da yake da shi na wani aminci da za a iya samu idan ya shiga gidan ɗan uwansa idan aka bar kofar shige da ficinsa sasakai za a iya samun barna dan Allah mu ba sa cike da labarai marasa daɗi a irin wannan fanni suna nan labarai marasa daɗi saboda me ba a kare doka ta addini ko sanya ta sai a ce gidan yaya ya ne kai tsaye kawai zai shigo anti ya zauna a kan kujera a falo dan uwansa baya nan wataƙila ita kaɗai ce a gida yara sun tafi makaranta wataƙila ta yi wanka ta yi kwalliya an yi kaza an yi kaza tana jin nutsuwa. dan uwan mijinta ne shi yana jin nutsuwa matar yayana ce shi dan kuma baya bacci kuma bai taɓa ritaya ba ko ya taɓa yi taba yi ba alkawari ya ɗauka a gaban Allah kuma Allah yayi masa talala da istidraji ya bashi wannan dama da haka duk hanyar da shaidan din nan zai maka tasiri ya maka illa addini ya riga ya gama baka kariya a an gama nuna maka ga da za ka yi kai daga kai, idan baka bi ba za ka ne za ka shi sai a yi ta samun abubuwa na ƙazanta na cakuɗi ya marasa daɗi idan ana ji a wurin bayan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga da ya hana wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hanyoyin da ya bayar na a samu kariya ɗin nan daga dai abin da zai kawo zuwa ga zubar da mutunci ko haƙƙi wa abin da yake na hakki da Allah maɗaukakin sarki ya hane mu na aikata wancan babban laifi sai ya hana da cewa kada a shiga wurin mata kai tsaye ba tare da cewa akwai wani muharramin su a tare da su a daidai wannan iyyakum wa dukhul ala nisa kamar yadda na faɗa sannan ya ƙara cewa wani hadisin la yadkhulanna rajulun ala maghibatin illa wa ma'ahu kada wani namiji ya je wurin matar da babu mijinta a tare da ita a daidai wannan lokacin kwaciya ko wani a tare da shi da haka wani abokin mijinki miji baya nan zai zo ya kawo miki sako ke ke kadai a gida kawai ki bude mai falo ya zo la wani dan uwan miji zai zo ya kawo miki wani sako ba wannan dole ne ya zamanto akwai yara a cikin gida kuma ba za ki zo ki bude mishi falo ke ke kadai ya zo ya zauna ku yi magana ba a'a dole ya zamanto mai wa ma'ahu ahad a tare da shi akwai wani ko ke a tare da ke akwai wani dai wanda kuma ba wai wanda yake wawa ko bai fuskanta ba wanda ya san me yake yi ko kuma a yanayin da yanzu idan anan a kofa ne ana tsaye ga sakwa baya hankali a kwance yake saboda me ba guri bane ba da wani abu zai iya karsuwa a cikin zuciya saboda akan hanya ake a gurin mutane Allah madaukakin sarki da ya riga da ya san cewa abin da zai faru yana da ƙofa ne ta farko wadda take ita ce take ɗaukar duk wani saƙo da adireshi da aika shi cikin zuci shi gani ido wanda ido ya gani shi sai ya tafi mai zuwa ga zuci idan saƙo ya je zuciya to ta ne in Allah ya taimake ta ta yi galaba a kan wannan zuciyar sai ya zamanto an yaƙi wannan abun an ture shi in kuma ya samu zama a cikin wannan zuciya sai ya fassari zuwa ga ayyuka da gabbai za su isa su yi abin da ya shafi idanun nan ba a ce kai kawai kai ta sa idan ko ko'ina da ko'ina ba Allah madaukakin sarki ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ka ce da mu'minai maza yaghuddu min absarihim su gallan su. kada maza su zama masu kalle kalle wancan ta wuce ki hatta kai kwana ya bi ta da kallo waccan ta ga wuri matar wani ya san takunta ya san sifar jikinta matar wani ya san wannan haramun ne da ke ke ma kuma ba a ce dan an ce ki sa hijabi ki rufe ki kaza ki kaza ki ga wani kanki kawai ki dinga sa iko akan mazan mutane na Allah ce yi wa kullul mu'minati yaghdudna min absarihim wa fi furujahunna su ma mata din nan mu'minai ka gaya musu ya kai rasulullahi cewa ya guddu min absari su rintse gandansu kar ki rufe jikinki kuma ki ta sawa mazan mutane ido mijin wance ga yanda yake mijin wance ga kaza kaza wannan haramun ne saboda ganin kamar yadda na faɗa shine shi da haka sai aka duka nemo da wannan fanni yan uwa mu sani cewa saboda girman da mutunci yake da shi da kimar da yake da shi a addinin musulunci shi yasa ba a bari mutane kawai ta faɗawa daraja da kimar mutane da alfarmar su sa su kai ba Allah sai da ya kawo wani ƙa'ida wata doka ta tsare mutuncin mutane Allah ya ce wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jildatan wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika hum fasiqun Allah ya ce duk wanda suke jifa muhsanat rayuka a bisa wani tafsirin na malamai rayuka waɗanda suke kamammu wanda suka rike mutuncin su suka rike su kuma sannan a wannan jifan nasu da suka yi da mummunan aiki ba su kawo shaidu guda hudu ba Allah ya ce fajin yuhun samani da janna to a musu bulala bulala bana da Allah wannan laifin yayi kama da na wasa saboda a tsare miki ki a tsare maka mutuncinka a matsayin ka na musulmi ba a ba da dama kawai a bada maka a haike maka bisa yadda aka ga dama ba kawai wai saboda ana tunanin cewa wannan abin da a mutuncinta mai sauƙi ne a yau darajar mutunci ta kai a addini har an sanya cikin da hams abubuwa guda biyar waɗanda addini yake an lissa malamai sun lissafa su a matsayin maqasid na shari'a manufofi na shari'ar musulunci kallon ga baki ɗaya da malamai suke hukunce hukunce na addini addinin musulunci ya zo don ya kare annafs ita kadan kanta ruhin dan adam ya zo don ya kare kaza ya ciki ya zo don ya kare hukunce hukuncen da suke sa suna kare mutunci da kima ta dan adam da haka ki sani cewa addinin musulunci a wannan fista ya hanyi zuwa ga cewa a haike wa mutunci ko a jebe ki ko a gaya miki abubuwa waɗanda suke za su taɓa mutuncin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce ijtani sab'al munkar ku kiyayi wasu abubuwa ku nisa nesa da wasu abubuwa masu nutsarwa masu halakarwa wanda suke guda bakwai sai sahabbai suka ce ya rasulullahi waɗanne ne waɗannan abubuwa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara ashirku billah da kaza da kaza sai ya ce wa qalbul muhsanatil mu'minatil ghafilatil da jifan mata waɗanda suke mummunai kama ko waɗanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba kawai kai musu kiri a musu sharri a ce su aikata saboda mutuncinsu da su masu daraja ne da tsada a addinin musulunci shi sa idan ban ba Umar radiyallahu anhu lokacin da yake halifancinsa a wani mutum da aka yi wanda shi ya shahara da faɗan maganganu akan mutuncin mutane ya ce wane ya aikata Wa wane ya aikata wane ya aikata saboda sayyidina umar ya tushe wannan kafa din ya tushe wannan hanya din har ya kai ga zuwa ga yasa aka kamo shi aka kawo shi yayi abu da shi ne sulhu na siyasar mulki na cewa saboda ya kame bakinsa daga jifan mutuncin mutane saboda da mutuncin mutane yake da tsada yake da daraja Allah sallallahu alaihi wasallam ya kana mana wa man kuti da duna ibdihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi domin yana kokarin kare mutunci da darajar sa yayi shahada da Allah mutunci da daraja abun wasa abu abun wasa abu da haka a matsayin mu na musulmi mu sani cewa lallai kiyaye mutuncin mu da darajar da Allah madaukakin sarki ya mana da tsare bukatun mu na dan adam ta kadai zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki ya halitta mana to wallahi ba karamin gata bane ba mu za mu kanmu ba karamin ado da kawa bane ba za mu kawata rayuwar shi a matsayin ki na mace da kike a gidan aure wanda shine kiyaye amanar aure shi sa ce zamu fara da karshen topic din sai mu dawo farko mu murfi da shi kiyaye amanar auren da Allah madaukakin sarki ya dora miki wajibi ne a kai ba wai zabi bane ba ba wai sai na ga dama ba ba wai shi idan yayi yi min ba ma sai na rama ko sai ba da lasisi ai shi ma waye san me yake yi a waje haka zaki ji wasu matan yanzu saboda yanda zamani ya ƙazance? zaki ji suna faɗa shi ma tun da yayi ni ma zan yi ni kan dan Allah mun taɓa jin labarin cewa akwai mutum biyu da za a yi musu hisabi da littafi ɗaya akwai shi mun taɓa jin ko aya ko hadisi ko irin hadisin nan ne mara nan ne na ƙarya na ƙira mun taɓa jin an ce mutum biyu za a musu hisabi da littafi ɗaya kowa aikinsa ne za a yi masa na kowa aikinsa ne za a yi masa hisabi a kansa da haka in kin yi da kyau kanki man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha haka Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya kyakkyawan aiki ba ba kowa ya wa ban kan ya yi ma wannan kyakkyawan aiki sannan duk wanda ya munata ba wani yayi wa ba ran nasa ko kan nan nasa shi ya janyo kansa bala'in da zai zo ya dame shi Allah ya kiyaye da haka ki sani cewa ba hujja bace ba dan miji yana yin ba daidai ba dan shi watakila Allah ya jarabce shi shi dan ya rigaye shi ya aikata abin da yake tsare albarma da mutuncin sa ba ma za ka yi wannan ba mu sani cewa tun a jahiliya zina tana daga cikin abubuwa da ayyuka na kyama da takaici tana da cikin abubuwan da duk wani nasaba mai daraja ba ta siffantu da a ga wannan a cikinsa da Allah bari mu ga mana misali guda ɗaya na hadithatul ifki abin da ya faru na kiran da aka yi ma wa nana Aisha radiyallahu anha da aka jefe ta da cewa ta aikata wannan mummunan aiki tsakanin da sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Safwan bin Muhammad ba kissan nake so in bamu ba domin dogon kissa ce kuma lokaci ba zai bayu zuwa ga abin da ɗinta ba ana nuna mana lokaci amma abin da nake so in nuna mana shi ne abin da ya faru ya faru ya faru a wancan lokacin na an yi mana na Aisha radiyallahu anha wannan kazafi an jefe ta da abin da bata aikata ba kuma wannan magana tana ta yaduwa tana ta yaduwa a cikin al'ummar musulmi a daidai Allah madaukakin sarki in ya so zai saukarwa da manzo sallallahu alaihi wasallama wata aya ko wani dalili da shikenan zai gane gaskiyar abin da na shi ko zai ce sa ta kai zuwa saboda tabarruki daga wannan amma saboda girman abin da yake kai sannan kuma da girma da daraja da kima ta manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukakin sarki ya ba sa sannan da kuma ita ma tsarkin zuciya da Allah madaukakin sarki yi wa nana Aisha falala da shi da kuma ɗaukaka darajar da Allah madaukakin sarki yake nufin ne da bar mana ayoyi da za su nuna mana cewa lallai wannan abu ne mai girman sha'ani da hujja da za a bari na waɗanda za su zo daga baya har yanzu suna ikirarin ta aiki da wannan abin sai Allah ya saukar waɗannan ayoyi goma zuwa sha ɗaya a cikin sunan da domin cikin abin da ya faru a wannan lokacin sayyidina abubakar a anhu wanda shine mahallu shahid da nake so yi gaya mana yace wallahi ma rumina biha fil jahiliya afanu ma biha islam a lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci ba a jefe mu da kasafin zina sai a musulunci za a jefe mu ashe tun gabanin zuwan musulunci zina ba cikin aiki na tsatso masu daraja masu saboda kazantaccen aiki kuma waɗanda suka yarda suna aikata kan ma a wancan lokacin a mataki biyu suke akwai wanda sun san abin kyama ce amma suna so su kare mutuncinsu a tunaninsu sai suke yi to lamba wan ɗin wanda ya kai ƙarshen tantiri shine wanda zai fito da abin wanda su ne illa ko a wancan lokacin ku bibiyi tarihin larabawa a yanayin da suke ciki da aka aiko musu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu fahimci fasikai a cikin su lissafin su ake nuna su ake kwatancin su ake kuma kyamar su ake kuma su fito daga gidan girma gidan daraja daga idan har a al'ummar da gabanin aiko hasken annabta suna kyamar wannan aiki kuma addininmu ya zo shi ma ya kyamaci wannan aiki me yasa kuma za mu kyamace shi me yasa ba za ki gudun karce domin ki tsira da mutuncin aurenki ba Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin hadisi ingantacce inda yake cewa idan sallatin mar'atu khamsaha idan mace ta sallaci sallolinta guda biyu wa samat shahraha sannan ta azumci azumin watan ramadan ta yi shi cikakke wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha afwan ta yi wa mijinta da'a da biyayya ta aure wa hafizat farjaha ta kiyaye farjinta da mutuncin da ta tsare qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabin jannati ranar gobe kiyama za a ce ita shiga daga kofofin aljanna wanda kika ga dama wanda kika tsaka saboda gata saboda girman aiki ku duba ku ga yanda kiyaye mutunci ya cika cikin sharaɗi guda huɗu da mace za ta cika a gidan auren da ta samu wannan kuma na faɗa tun ɗazu cewa yana cikin kambe da sigobi na mu'minai na ƙwarai wallafi na hum li hafizu da haka a matsayin ki na cikakkiyar mace mumina musulma da ta san kanta ta yadda da gatan da addini ya mana shine ta yi ta tsare mutuncinta a gidan aurenta kada ki itibarin cewa shi yayi bari kada ki ɗauka da cewa dan kina zargin shi kima ma bari ki kauce muna cikin rayuwa mai matuƙar wahala yanzu wallahi yaƙi mutane suke yi da imanin saboda irin mutuntunin da suka yi waya kaɗai ta ishe mu musiba waya kaɗai ta ishi mu tashin hankali yadda ta matso mana da nesa kusa wanda bai kai yi magana da shi ba a da don saboda waya yana da damar da zai yi shafi da ke zai yi da ke zai yi kaza ga mazaje sun zamo abin da suka zamo Allah ya shirye mu ba daya so da dama abubuwan waje wasu suka ɗauke musu hankali suka fifi da hidimar waje sama da ta ita kuma mace har kullum abin da take bukata shine kulawa da bata lokaci da nuna ana son ta da nuna tana da muhimmanci da kaza da kaza wannan kuma yayi karanci ko wallahi galibi duk da tasirin wayoyi a bangaren mazan da bangaren mata to sai ya samu wata kafa da yake yawo da hankali Allah shine shaida ba na ban fiye son buga misali da labarai ba da cewa wada ya ce ko an ce amma kunnuwan wallahi suna yin jiye ciyen da wani lokaci wata in ta kirawo ki Allah in tsaye kike sai kin zauna saboda wani jagwalgwalan da tashi hankalin da zaki gada ana ciki kuma duk dalilin irin waɗannan mutuntunin da suke a cikin to don haka sai mun yi da gaske mun yaƙi zukatanmu mun yaƙi zuciyarmu mun koya wa zukatanmu lallai kaucewa daga abin da koda suna so ɗin idan sabon Allah ne mu wadatar da zuciyarmu da gwargwadon abin da muka samu a cikin gidajen aurenmu wannan ba zai hana mu rayu ba wannan ba zai kashe mu lokacin mutuwar mu zo ba wannan kuma in kin samu ta waccan hanya din ba shi zai kosar da ki ya gamsar da ki ya hana ki neman wani abu da haka tun farko dan gata wanda kuma yake cikin nutsuwa a rayuwar shi shine wanda ya yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya raba ya bashi irdi bima qasama Allahu laka takun agnan nas ka yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya raba ya baka sai ka zama to mafi wadatuwar mutane yadda da arzikin mijin yadda da arzikin da ke tare da mijin yana cewa abin da zai sa ki ji dadin zaman gidan mijin amma daga ran da kika ji cewa ke kin raina wanda kike samu ko kina cikin tawaya a wanda kika samu ko in kika yi gaban da mai dan wani sai Allah da haka mu yi kokari gwargwadon hali mu samu wannan nutsuwa a cikin zuciyarmu ko mu dage wa kawunanmu da ‘ya'yayenmu da zuriyanmu da ‘yan uwan musulmi baki ɗaya da addu'a domin fitinar tana da yawa kuma ci take yi kamar wutar daji sai wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da haka Allah madaukakin sarki na ke roƙo da dukkan sunayensa kyawawa da sifofin su tsarkaka da ya azurta mu da halaye na ƙwarai ya ba mu ikon tsare mutuncinmu da darajarmu da duk irin jarabawar da za mu samu kawunanmu yana daga cikin addu'o'i masu kyau da za mu sa wa rayuwarmu mu nazarta wa kanmu shine Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu da mutuncin mu a duk inda muka samu kanmu ya kuma shirya mu ya shirya mana mazajen mu ya shirya mana zuriyar mu baki daya ya kare mu daga fitintunin zamani da wurin zamani da shirin zan dakata a nan saboda tun za a ke daga maka lokaci ina roƙon Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai akan abin da na faɗa na daidai Allah ya samu tarayya da ni da ku a cikin lada ya ba mu ikon amfana da shi wanda kuma na yi kuskure ko tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mun ya kuma nusar da mu wannan wata wa baki daya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi